وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ya buga ma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa misali cewa dangantakarsu da kafirai ba za ta cutar da su komai ba matuƙar suna kan gaskiya da halin matar fir'auna lokacin da ta ce ya ubangiji ka gina min gida a wurinka a cikin aljanna kuma ka kubutar da ni daga danniyar fir'auna da mulkinsa da munanan ayyukansa kuma ka kubutar da ni daga azzaluman mutane waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar biye masa akan ɗagawarsa da zaluncinsa